Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke barin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ku makeri. A jiya Juma'a Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce za ta wa Ukraine manyan makamai kamar yadda shugaban kungiyar tsaro ta NATO ya faɗa cewa sojojin kawancin za su haɗu a wani taron koli a mako mai zuwa akan tattaunawar shigar ukraine a cikin kungiyar babban sakataren kungiyar kawancin tsaro ta nato jens stoltenberg ya faɗa wa manema labarai a birnin brazil jiya juma'a cewa taron mambobin nato a vilnius a kasar lithuania a mako mai zuwa zai kara jaddada bukatar ukraine ta zama ɗaya daga cikin mambobin kungiyar kawancin ko da yake ana sa ran tattaunawa a kan zama mamba za ta fara ne bayan kammala yakin yayin da aka tambaye shi yaushe ko yadda ukraine za ta shiga kungiyar nato Stoltenberg ya ce abu mafi muhimmanci yanzu shine tabbatar da kasancewar Ukraine a wannan yaki da take yi da Rasha. a nan washington kuwa shugaba joe biden ya kare matakin da amurka ta dauka na tura manyan makamai zuwa ukraine abinda ya kira mawuyacin shawara a halin da ake ci kuma shugaban turkiya rajab tayyip erdogan ya faɗa a yau asabar cewa yana ƙara matsawa rashin lamba ta faɗaɗa yarjejeniyar fidda hatsi ta bahar aswad zuwa akalla watanni uku nan gaba kana ya sanar da ziyarar da shugaban rasha vladimir putin zai yi zuwa ƙasarsa a cikin watan agusta ya yi waɗannan kalaman ne a wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da shugaban ukraine volodymyr zelensky bayan da shugabannin biyu suka gana a kan tattaunawar makomar shirin da turkiya da majalisar ɗinkin duniya suka cimma a bara domin ba da damar fitar da hatsi daga tashoshin ruwan ukraine ta bahar aswad duk wada yakin da ke gudana ziyarar ta zelensky ta biyo bayan wani rangadi da ya yi a bulgaria da jamhuriyar czech da ke zama wani bangare na ziyararsa zuwa wasu manyan biranen mambobin nato da zammar karfafa musu gwiwa a kan matakin da za su dauka a taron koli na mako mai zuwa da zai baiwa kiev damar shiga kawancin ta nato wanda erdogan ya ce ukraine ta cancanta yakin da ake yi tsakanin bangarorin soja a sudan ya yi sanadiyyar yawaitar fyaɗe da kuma sace mata da 'yan mata wasu ma ba su haura shekaru goma sha biyu ba in ji hukumomi da jami'an ayyukan jin kai a wata sanarwar da kungiyar save the children ta fitar a juma'a ta bayyana cewa 'yan mata da mayaka masu ɗauke da makamai ke yi wa fyaɗe ya yi matukar yawa a cewar sanarwar da ta fitar jiya juma'a yayin da majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa an samu karuwan cin zarafin mata yakin da ya barke a ranar 15 ga watan afrilu da ya harzuka sojojin sudan a kan dakarun rsf ya yi kace-kace da kasar akan shirin mika mulki ga farar hula faɗan da ya fi mai da hankali ne akan babban birnin ƙasar khartoum da kuma yankin darfur da ke yammacin ƙasar yayin da aka tabbatar da yawan laifukan fyaɗe tun lokacin da aka samu rikicin sashen gwamnatin sudan na yaƙi da cin zarafin mata cbaw ya kiyasta cewa adadin ba zai wuce kashi biyu kacal a cikin ɗari na jumlar alƙaluma ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc A jiya Juma'a ne Firaministan Haiti Ariel Henry ya yi bukin cika shekaru biyu da kisan tsohon shugaban kasar Jovenel Moise a wani taron da aka shirya a Port-au-Prince babban birnin kasar ta Haiti. Wasu 'yan bindiga ne suka kashe Moise a cikin gidansa a wata unguwar Port-au-Prince a ranar bakwai ga watan Yulin shekarar 2021. hukumomin haiti sun kama mutane 40 na saba da batun sai dai binciken da ake gudanarwa a kansu na tafiyar hawainiya ana tsare da mutane goma sha ɗaya a cikin waɗanda ake zargin a gidan yarin tarayya a miami a nan amurka yayin da suke jiran shari'a labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. kawo sirri ba na zuciya ka lura da harshe kan yasa kai wa mutum hukunci in baka san shi ba kar ka zace shi shar baka san halinsa ba ba kyau haka in ka duba a sanni da shi ka saba komai ka faɗi a karɓa ka zama mai haƙuri fushi bai zama naka ba Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na kuma an tashi lafiya. Lafiya kalau alheri ya wurin naku. Lafiya kalau ya tafi unguwar ya aka yi sallah an yi sallah lafiya. lafiya kalau kuma mun yi bikin ranar samun yancin amerika lafiya ai shi ne nake buku kasan kasan a niger hmm. bikin samun yancin kai sallah ne ranar mata sallah ce to kowane biki sallah ne ah. <laughs> saboda haka sallah ba ta karewa kuma gashi kuma ana bikin samun yancin kai mu kuma muna ci gaba da shagalinmu gaskiya ba muna ci gaba da cin naman sallah ai muna zarar tsinke Abba bana irin mai kyan ce. Eh. <laughs> Masha Allah. Irin duniya tsinke ne menene ake cewa. A ci duniya da ɗan eh. Muna godiya su su eh. mai fura Alhaji Baba Yaro ke dan daga Alhaji Baba Yaro da Newark da New hmm. Jersey ai kan bana kan mun sha fura mun ci mun ci mun ci tsire. Gaskiya Hajiya Sa'aba ita kuma daga New York. <laughs> To Allah ba da lada. Amin sun ba amin. <laughs> Muna godiya duka muna fata waɗanda suka je kuma aikin haji an samu kowa ya koma gida lafiya an kuma samu iyali lafiya. Amin sun Allah ya maimaita mana kuma Allah ya ba da ladan ibada. Amin amin. To baba a wajenka ake biki yau bari mu taso nan. Gaskiya. <laughs> To bari mu faro da wannan sakon taya murna ga iyalan Alhaji Nuhu Shiga kofar gabas faki da na Malam Abubakar mai rata ta faki na daurin aure 'ya'yansu. Tukur Abubakar faki da amaryarsa Fadila Alhaji Nuhu Shiga faki wanda za a daura a yau Asabar din kenan. Wato takwas ga watan Yuli da misalin karfe biyu da rabi kenan na rana a kofar gidan ibi dogo mai kaji kofar gabas faki to allah ba da zaman lafiya da kuma zara'a daya ba to wannan ta'aziyya ce ta rasuwa da aka yi baba na ji ce tsiga ko eh to ai ko tsiga nan na aka haife ni baba ka san ni ƴan ƙauye ce <laughs> lallai a ke gida muka fada ai kuwa <laughs> nan ne hmm. original gari na zan ce ko Allah sarki gaskiya mahaifa shi ne gari yawwa yawwa to to mu eh, eh, ni ma ina ma dukan mutanen in tsiga fata alheri masha Allah to sai kuma mu ci gaba da wannan ta'aziyya ta wata rasuwar da aka yi a watan da ya gabata muna mika ta'aziyya ga iyalan gidan alhaji mai suna a unguwar fadama da sarkin fadama alhaji Ridwan Muktar Abbas da babban limamin kasar Ghana wato chief imam kenan Sheikh Usman Nuhu rubutu da al'ummar fadama baki ɗaya na rashin alhaji bunyamina alhassan wanda za yi addu'ar kwana arba'insa kenan a gobe lahadi idan allah ya kai mu a kofar gidan wato mai suna a fadama da misalin karfe goma sha ɗaya na safe to allah ya nuna muna kuma allah ya ji magabaci da sauran magabata baki ɗaya. wannan hanyar sadarwa ta waya salula ta zamanin nan da muka samu wato whatsapp da muke samun sakonni daga ciki kullum muna samun sakonni ɗaruruwa sabili da haka yakan zama da wahala mu karanta koda koda kwata Sabili da haka idan ban ba bude sakonka ba abin da ya sa ba ma taɓa sakon ma shine ka san eh, yadda WhatsApp yake idan ka bude in ba ka bude ba ka san kana da shi. alama ce ta cewa muna da wannan sakon da fatan muna fatan wata rana za mu kai kanshi shi yasa ba ma tabawa don kada mu yi kamar mun eh, eh, ya ɓace mana yawwa to idan idan ba mu a zo kanka an kaga ka aiko da sako ba mu buɗe ba dalilin kenan da muke dan daga kafa da fatan cewa wata rana za mu kai gare shi to bari mu faro da wannan wasiƙa da ta fito daga hannun Dalatu Manjos Gobir Samar Zaria wanda yake so a gaida mashi ga isar mashi da sakon gaisuwar shi zuwa ga Honorable Yusufu Salisu Shaka samar zaria sai sardaunan samar zaria alhaji bello sa'idu da mustapha mai shayi bakin asibitin abu shika zaria sai alhaji ali filasco bakaniken mota sokoto da baba yakubu makeri da nima lambar mu ta fito ta samu shiga sai alhaji mu'azu gyaza daraktan kamfanin farmers escort samar zaria sai murtala faruk sanyi na da mataimakin gwamnan jihar sokoto alhaji idris mohammed dan chadi sai yusuf alfasaha sakataren nato da dukkan membobin kungiyar samar peace unity association to mun yi sakon sa'ajiya baba To ga wannan sakon ta'aziya da ya fito daga Musa Malam Indu Kazawai Nijar wanda yake mika sakon ta'aziya zuwa ga iyalan mustapha muhammadu sakamakon rashin dan uwansu muhammadu bukar wanda ya rasu sanadiyar hadarin mota a hanyar shi ta zuwa birnin kazawai to allah ya ji kansa allah kuma ya kyautata namu karshen gasuwa babar ya huce da ta fito daga zaki su dangi zomawa tambuwan jihar Sokoto wanda yake so a miƙa mishi saƙon gaisuwarsa da sada zumunci zuwa ga haddadi mai kwamfuta mai yama da sani dan maye zomawa sai soja zomawa da oga kotu laboji allah ya sa laboji na haka ne da kuma alhaji Gana Laboji sai kuma Aminu Waziri tambuwa tsohon gwamnan jihar Sokoto. To da fatar an tashi lafiya. Gaisuwa gaisuwa ta girma. Sai wannan sako da ya fito daga hannun Yakubu mai aski Badaraka jihar da magaran jamhuriyar Nijar. wanda yake so a mika mashi gaisuwar sada zumunci zuwa ga abokan arziki da suka hada da rabe mai caji badaraka sai yusuf na zulaiha badaraka da buhari alhaji sale da sanusi madatai sai maman sani dauda da yaro buniya alaisa haka ne garin malam da malami kura garin sarkin noma sai sani da u alaska tsa burum da ali sarkin yaƙi nima sai nazibi ibrahim da iliyasu yakubu digawa da kadora digaga ɗan fulanin warji da ɗaukacin masu sauraron wannan tashar mai albarka da takwarorinsa ya ce wanzamai na birnin da na karkara a ce wanzami ne in ka ce a maka aski baba <laughs> to sai wannan sako da ya fito daga hannun mahmud salihu kauren na moda jihar zamfara baban abdul samad wanda yake so a mika mishi gaisuwar fata alheri da sada zumunci zuwa ga honorable hafizu balarabe gusau da nasiru musa adabka sai honorable abdullah yahaya kaura da abdulmalik sa'idu mai biredi sai malam abu kaura mutum abin tsoro ne da liman sani bengere mai walda kaura na da allah ya sa bengere na haka ne sai murtala tasi'u kaura da falalu mai kafe da kujera da yunusa tanko ba ni in baka sai usaini dangote karasuwa da malam nura bala vice principal admin na moda secondary school da 'yan majalisar shayi da ke masallacin juma'a na biyu kaura na moda da daukacin masu sauraron filin a bari ya huce baki daya da fatan kun gudanar da sallar idi cikin koshin lafiya to amin sun ma'amin to baba amin sun ma'amin To bari na faro wannan gaisuwar sada zumunci da baki da muka yi wato wanda suka kawo mana ziyara. Haka muna kuma godiya da zumunci. Mm, Aka ce zumunci a kafa yake ko? Kwarai eh, kwa wannan ai da kafa da jirgi da menene jirgin sama. <laughs> Haka ne. Wato gaisuwa ta ta ya wuce zuwa ga Malam Muhammad Mahi ya yi lamin wato Sidi Mahi kenan da uwar gidansa Hajiya Zainab. sai kuma 'ya'yansa da suka taho tare da suka hada da prince da modibo da kuma princess ina miƙa gaisuwa a bari huce kuma zuwa ga malam faisal wato wadda ya musu masauki kenan da ke zaune a nan maryland mun gode da ziyara kamar yadda alheri kika faɗi allah ba zumunci kuma ya mai da su gida lafiya to sai kuma wannan sako na a bari huce da ke cewa salam a ya huce da fatan allah ya sa mun yi bukukuwar babbar sallah lafiya kuma muna gaida dr sa'idu Rabiu Sani Babigo da Dr. Usaini mai maganin cutar hanta zingiwa da Aliko Auta kafinta yalwa da Malami Kura da Ayuba Isa garin sarkin noma da Baffa Haruna Bajoga da Alhaji Adamu sarkin Sardaru Bajoga da Alhaji Yahaya Muhammad wakilin Sardaru sai kuma dan adda mai mai taranka da shugaba Mati taranka da kuma shugaba malam malam mai zanen hula. da yusuf mai leda gololo da hassan amadu lafiya da yawale sani takai da kuma kawuwa ikd potoscom da hamisu henry potoscom da dukkan ma'aikatan sunshine fm a potoscom sai kuma gaisuwa zuwa ga murtala faruku sanyina da baba yaku makeri da kuma grace alheri audu ya ce sai kuma gaisuwa zuwa ga abdullahi jaban kukuri da abdulkadir mai kifi zindiwa da ali reza zindiwa sako daga haruna bibi watar zuwa tare da alhaji sule na yashi turakin sangaru bajoga kusa kuma wannan gaisuwan sada zumunci da ta fito daga sani muhammad chindo unguwar karofin madaki a jihar Bauchin tarayyar najeriya ya ce salam filin abar ya huce ku bi kamin sakon gaisuwa ta zuwa ga adamu aliyu ungulde da sanin shaga kofar kaura katsina da habib ibrahim central market katsina da kuma ahmadu manaja unguwar karofin madaki a jihar bauchi tarayyar najeriya da fatan duk sun tashi lafiya. To sai kuma gaisuwar sada zumunci ta abin ya huce zuwa ga Hajiya Kubra Alhaji Barau da ke zaune a kasar Jamus wanda a halin yanzu take ziyara a birnin Kumasi da fatan kin tashi lafiya. to baba kullum kamar yadda muke faɗa komi ka ba ka gama kasuwa da gaisuwa. Ko kaɗan. Wato sabili da haka bari mu dire da wannan sako da muka samu daga hannun Musa na Ghana Isasa Bangi da gacin ghana bangi <laughs> to to kaji baba ya ce to yana mika gaisuwar fata alheri da sada zumunci zuwa ga wazirin bangi umaru cali-cali shadadi da sarkin bangi hakimin ukata inda eh, baba sai kai ta ci na gyara in akwai gyara waɗannan sunayen garuruwa da abdullahi baban ga bangi da shugaba idi mai lalle bangi sai yaƙu mai neman na aure to Allah ko ya baka <laughs> da Ibrahim <laughs> da Ibrahim yawa kuma ba ji labari in an dace da Dr. Ibrahim Kibiya mai maganin shanu sai alhaji wadatau mai maganin shanu shima da bello mai tukwane da dan tani kalwa da haruna bakanike shadadi sai ibrahim makeri da umaru agr dan kurmi da alasan dan maliki dan kurmi sai adamu gwamna zaren gade a jihar zamfara da fatar an tashi lafiya. ji zan baka yau ka dace oh. irin ka mm. san in wani kenan a a tuyin wani ba an yi bukukuwa ba kaga an yi bukin sallah an zo an yi eh, bikin haka ni da haka zan ba yawowa to wa'annan labaran suna da alaka da juna ne tunda baba sallan layya aka yi ko mm. to tunda sallan layya aka yi to bari mu faro maka da labarin da kabir sakai na layin yan gora fashi ya aiko mm. wanda ya ce wai wani balife ne baba eh. ya tafi yawa ya je hajji ba ya je roƙon Allah a ɗakin Ka'aba. Mm. Sai yana roƙon wani ba je kuma yana gefe yana ganin yadda wannan eh, eh, badufan na yawa yana yana ta mm. roƙon Allah. Mm. To shi wannan ba haɗejin da ya ga yadda badufan nan yadda su eh. ya sa zuciya sosai yana roƙon Allah sai shi ma ya ɗaga hannu. <laughs> yana cewa ya Allah ya Allah abin da wannan ba nufin ke ne ba idan ka ba shi eh. ka ba shi ka ba ni irin su biyu <laughs> shi ne zaɓi dai shi ne kawai ya ga ya ce da abin da da ke ne ba in ya su in abun ka ba shi wannan abin eh, ya sa alheri ne shi za a nan ninka masa so <laughs> to ai ba ba nufin da eh. ya ci haka tun da shi wancan abin da Eh. ba ɗaya yana faɗa da ƙarfi ne da ba nufin shi kuma wancan a zuciya shi yake addu'a eh. da ba haɗe nan <laughs> da ba ya ji haka sai ya sake addu'a sai ya koma yana roƙo Allah ya ce ma <laughs> eh. ah, <laughs> ya Allah ka sa ido na guda ɗaya na ƙasa ka ido na guda ɗaya na kasa wato tun da shi wancan wannan wancan biyu yake nema yana neman domin kenan in ji baturai abinda eh. Allah zai ba wato in Allah na kasa. idan shi ɗaya to wannan mukawo zai zama. Eh gaba ɗaya ke da. Duka idanun guda sun za su makance. Waje bai ba kirki. Ya tunda da haka ne bari ya bugunta abin da yake nema na alheri ya fasa bari shi eh. idan shi ɗaya da ƙasa wancan don gaba ɗaya makance. Allah sarki. To sai kuma shi eh, eh, ita Aisha matar Usaini Dangote karasuwa ita kuma daga jihar Yobe da kamar yadda nace tun da dai talla eh, ake. Eh haka. To ana tafiya sayan ragon laye ana tafiya kasuwa sayan rago ba. To mm. shikenan sai wani bawan Allah ya kai akuya shi a ragon shi kasuwa. Mm. Da nufin sayarwa. shi ya kai sayarwa ne yawwa ya kai sayarwa ne to ya kai sayarwa aka yi ciniki ya sayar to wanda ya sai eh, ragon nan yana hmm. kirga kudi yana kirga kudi yana kirga kuɗi baba Na'am. Ya ba ya ba mai akuya eh, mai shi ne ya ba mai rago. Ya gama kirga kudi kif yadda suka yi ciniki yana so ya nika mai rago sai ragon nan ya yi wuf ya cafke kuɗi ya taune ya haɗe ba ya taune kuɗi ya haɗe baba to wai eh. aisha ta ce wai to tsakanin su biyun nan eh. ragon nan nawa ne ne da shi mai ragon da ya sai da rago aka riga ake ciniki ya sayar da shi wannan wanda ya fito da kuɗi zai biya kuɗin rago amma rago shi waye ne mai ragon na waye ne tafi da rago gida mai rago mai rago <laughs> Waya za a raba wannan fada baba ai zai dai a raba baki rago ya ce <laughs> mm, zai a raba baki kenan <laughs> a raba ragon a tsaka kowa da bi tsara a ɗauki rabi-rabi koko ya za a yi. Eh, mun bar masu sauraro zaɓi in wanda ya aiko da sako ma karanta mu ji ina za a da wanda fada da Aisha ta yi. ta hada ba ta hada ta hada wa masu sauraro to da haka kuma na ji gama da majuli na daga mana hannu sabili da aka tilas mu ja burki nan yanzu a madadin. Baba ya goma makeri Alheri yake muku fata alheri da ko fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri. Alami da lisani warraka duka mun a cikin so ba wani kan Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kamar sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu. da za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar imel a sashen Hausa at com Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni. Muhammad Hafiz Baballa ke sallama da ku a wuni lafiya.